mazan suna ke da gwanta rana tana hita a kan maga yau da da yau da da sai muhammada sunana alai sabiu karimu kwarnatar pnc lura e dangance da wannan gobara wadda ta faru afn da kuma wannan rubuta rami wanda aka ya faru shi ma bangaren dan isa da sunan wannan farti namu eh, na pnc lura da sunan shugaban farti na pnc da metro suleiman garba muna isar da ta'aziyyar mu ga waɗanda suka rasa 'yan uwansu bisa kan wannan abu wanda ya rubuta da su allah ya masu gafara allah ya shi kansu allah ya sa kuma an huta wannan rishi ne na al'umma gaba daya ba wai na magana wai maraɗi ne na ƙasa ne gaba daya Allah ya ji kan musulmi Allah ya masu gafara gashi yau faninka ba a sa shadda a ɗinka sai farin wai ya duba